Jama'a tare da salama yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a washinton DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Afirka kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma a lalibe mu ta mu na Facebook Live domin jin mu kai tsaye ko kuma ta mu na VOA masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Da Safina ta Sadu Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To yau talata 29 ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu ci gaba da magana ne game da yadda muka faro magana a ilimi a jamhuriyar Nijar wanda yake ci gaba da taɓarɓarewa wanda kuma kasashen duniya suka shaida cewa ilimin yana samun koma baya duk kuwa da cewa karatun firamare da sakandare kyauta ne. To a ina matsalar take ne? Kuma me masu ruwa da tsaki a maganar ilimin kasar ke cewa ne? ya zamanto abin da ga yi mana zafi ka iska taron cikin na bayan ma sai kuma mu zo baya dan kolej abin da ake bashi ga wata uku shine jika goma sha biyu in kun ka raba bai huce jika uku da rabi wata zuwa wata wanda ya ce can lise sai wanda shine ake ba ya eh, jika goma sha takwas wata uku in kun ka raba shi bai huce jika shida shida kowane wata Wayanda suke cin jami'o'i su suke da talatin da biyar kowane wata in kun diba ai a sandika dai ana cewa tun da an fara tattaunawa ba da ɗage yaji aiki saboda a samu samu a yi tattaunawa cikin nazari cikin nisha'a hawan kujerar naki bai taɓa ka sakamakon sakama a da lokaci. Haka kuma za mu karanto amsoshinku game da tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. To mun tambaye ku ne a shafin na Facebook da Twitter kamar da Safinatu ta ce bisa maganar koma bayan ilimi a jamhuriyar niger Shin wane ne ke da alhakin ganin kasar ta niger ta samu ci gaba a bangaren ilimi musamman matakin farko har zuwa jami'a? Sakon farko daga Muhammad M. Bamai, na faɗi sunan daidai, ya ce yau da gobe Aiko ma bayan ilimi laifi ne wanda za a iya jinginawa ga kowa da kowa a kasashenmu na Afirka da Asiya. Domin kuwa gwamnati laifinta shine ba ta inganta harkar ilimi ta wajen gyara ajujuwa ko makarantu. Haka kuma al'umma su kuma ba sa ba da goyon bayansu wajen ci gaban ilimi. Misali, ɗaurawa yara talla zuwa lungu da saƙo da kuma rashin sanya ido kan yaro ko yana zuwa makaranta ko kuwa a'a da dai sauransu kai a gaskiya laifi kam kowa yana da nasa to amma sai dai laifin wani ya fi na wani kai Allah ya sa dai mu dace sai kuma sani gulle fala. ya ce salam yau da gobe kanin gaskiya daukar nauyin alhakin ganin jamhuriyar kasar Nijar ta samu ci gaba a bangaren bunƙasar wadataccen ilimi ga ɗalibai tun daga matakin farko har zuwa na ƙarshe hakika alhakin kashi 95 bisa 100 ya kamata ya rataya akan gwamnatin kasar ne kawai in dai har ana son ganin ta tada komadar da harkar ilimin kasar ke ci na koma baya a jerin kasashen duniya haka yake to sai kuma wannan da ya aiko sunansa umaru zakari mm -hmm. ya ce assalamu alaikum yau da gobe lallai iyayenmu su ne da alhakin kai mu makaranta su kuma gwamnati nasu shine biyan malamai haƙƙinsu ko kuma albashinsu saboda su kuma iyayenmu sun san halinmu ni ɗan nijar ne amma a nan ilori a kwara a jihar kwara kenan ta najeriya to mun gode sosai da wannan sako naka sai kuma ga abdulwahab dan makeri ya ce salam yau da gobe tabbas akwai karancin ilimi a jamhuriyar Nijar musamman a karkara saboda rikon sakainar eh, kashi da mm. hukumomin kasar suke yi wa harkar ilimi sai a ce kyauta ne harkar ilimi a Nijar amma kuma komai sai a ce iyaye ne za su yi ma 'ya'yansu ciki kuwa har da sayan littattafai da dai sauransu. Sai kuma Usman Haruna ya ce in ana so a ci gaba dole sai iyaye sun sa hannunsu gwamnati kaɗai ba za ta iya ba. To sai salisu elias ya ce gaskiya laifin wannan gwamnatin ce saboda ba sa kula da ilimi kudin ƙasa sun yayyanke ko menene to ban gane me yake nufi a nan ba mm. saboda yanayin rubutun mm. ya ce to amma dai a karshe abin da yake nuna shi ne kusan wata uku kenan ana ta fama da magana yadda za a daidaita magana ilimi allah dai ya mana canji da shugaba na gari amin amin amin sai kuma ga hawa ahmad bajoga ta ce yau da gobe a haƙiƙanin gaskiya samar da ingantaccen ilimi a jamhuriyar niger babu wanda nauyi ya rataya a wuyansu illa shugaban da wanda ya nada akan kula da harkokin ilimi a cikin ƙasar sai ssi ssi Mm. Allah ya eh. haka sunan ne mm. mm, ya ce ko ta ce na farko shine uwayen yara na biyu shine malamai su ma su yi aiki tsakaninsu da Allah da kuma gwamnati ita ma sai ta taimaka wajen biyan malamai akan lokaci to sai kuma wannan sako daga akilu rabe Ishayawa zangon daura ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika masu iya magana na cewa idan bera da sata da dawama da wari ma'ana idan gwamnatin jamhuriyar Nijar na da haƙƙin bada ilimi a ƙasar to fa sauran al'ummar ƙasar na da haƙƙi akan da ilimin a faɗin ƙasar wato baki ɗaya kenan domin masu iya magana na cewa sai da ruwan ciki ake jan na rijiya sako daga aƙilu kamar yadda na faɗa tun farko. Mm. Sai kuma ga Alhaji Hassan mai waya kan giwa ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika haka idan aka ce Nijar to an ce Najeriya domin dan juma da dan juma ne da dan jummai. Mm. Shakka babu kasashen Afirka masu yawa suna fama da koma baya game da sha'anin da ya shafi harkar ilimi. Sai dai kuma wani nazari da ya zo min da baya. Wai ko ko manyan 'yan siyasa da shugabanni suna kai 'ya'yansu kasashen turai ne suka zuba ido ga harkar ilimi har ta yi mummunan lalacewa oho ni abin ya ya kwance min <laughs> ya kwance min haka ya ce to sai kuma abubakar ahmad roni ya ce gwamnati ita kaɗai ita ke da kaso mai yawa wajen tabbatar da 'yan ƙasar ta sun samu ingantaccen ilimi saboda haka duk ƙasar da take da kuma baya bayan ilimi tana da karancin ci gaba sannan sai iyaye a yadda muka tsinci kanmu a afirka ba mm. wata gwamnati ko masu kuɗin da suke ba wata gwamnati ko masu kuɗin da suke taimakawa na ƙasa da su kowa ya zama ramin kura daga shi sai 'ya'yan shi sai kuma 'yan uwan matarsa ya zama dole iyaye sai sun sadaukar da abin da suka mallaka sun ba wa yaransu ingantaccen ilimi idan har ba haka ba gwamnati ba ta da bata damu da harkar eh, talakawan <laughs> ya zama lokaci rubutun eh, ne sai ana son a dinga kokarin inganta shi dai eh, yau wato sai mu koma shafin twitter haka ah, inda ahmad suleiman bajoga ya ce at voa hausa ilimi dai yana rataye ne kan mutan mutum biyu na farko iyaye na biyu kuma gwamnati ta samarwa 'yan ƙasa ilimi ingantacce Mm. Sai kuma daga ƙarshe at Baffa Haruna ya ce ilimi garkuwar ɗan adam ilimi gishirin zaman duniya gwamnatin Nijar ina mafita akan makomar ilimi a ƙasar ki. Mm, haka mm. yake to kin ji dai wannan saƙo kenan. to maryamu bari in dawo wurinta safina kin ji ɗazu mun tana duba a ɗan shafin facebook da twitter ko kuma in ce kafofin sadarwa na zamani eh. ina ga ana ta maganan ah, given tuesday eh. wato ranar talata ta bayar wato me mm. ake nufi da wannan ne eh, eh wata rana ce ko ranar bayarwa ko mm. ranar yin kyauta mm-hmm. wata rana ce da kafofin sadarwa ya karfafa don a rika ba da kyauta ko mm. yin a dai ko ka zama sadaka haka sadaka ne eh kuma eh, kuma kungiyoyi da dama tun da aka fara wannan shiri kungiyoyi mm. da dama sun ci moriyar wannan shiri din da sun samu gudunmuwar mutane da mm. yawa to ki ce ni ma ina sauka in bude bakin hula haka ne gaskiya kan jama'a to eh an ce dama ka ji kan dan uwanka domin Allah ya kare ka kware da mm. gaske haka yake to yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar wakilin mu na birnin Yamai Yusuf Abdullahi a zauren matasa inda ya tattauna da malamin da ake kira Ashana Himma darakta a ofishin ministan ilimi na matakin farko sai kuma Isu Arzika na kungiyar hadakar malaman makarantu da kuma wani ɗalibi Nasiru Munkaila domin tattauna kan wannan al'amarin na taɓarɓaro ilimi a jamhuriyar ta Nijar. Yanzu ofishin murya Amurka a birnin Yamai na tare da malamai daban-daban. Na farko dai akwai Ashana Hima, darakta a ofishin ministan da ke kula da ilimi a matakin farko. Akwai kuma Isufu Arzika, mamba a haɗaɗɗiyar ƙungiyar malaman makarantun boko da ake kira Kozi Nijar, sai kuma Nasiru Munkaila, Daya daga cikin ɗaliban jamhuriyar Nijar. Mala Isufu Arzika da kai za ni soma. Shin me kake ganin yake hana ruwa gudu ga ci gaban ilimi a jamhuriyar Nijar? ba Nijar ɗaya ne da matsalar ilimi ba ko ina akwai ta sai dai mu namu na Nijar ya zamanto abin da ga yi mana zahi ka iske wataran cikin na bayan ma sai kuma mu zo baya akwai wani shekaru da eh, an ka fara ganin cewa lalle kai ɗaukan duk irin abin da ake so kamar malamin makaranta kowane ya zo ana ya ɗauka shi a sa cikin eh, karanta suwa ba cikin an da dibi horon shi ya kamata ba alhali kundin tsara harka ayyuka na gwamnati ya ce kai in an ɗauke ka aiki ma in ma an baka matrikul gwamnati na da hanyar ta zo ta bincike ka ta gani wato ko da an ɗauke ka malamin dindindin kuma an ɗauke ka dindindin tana da hanyar ta zo ta bincika ta gani aikin nan naka in ka iya shi in baka iya shi ba in kana da abin da ake cewa capacity professional notoire kamar rishin iya taɓarɓarewa iya aikin ka ya kai dai abun haba ya haka gwamnati na da hanya ta amshi matrikilinta saboda ka cuta ma, ma 'yan ƙasa to sai zamanto ya kai inda yau kowa ne aka ɗauka yana zakwa cikin karanta suwa kowa wasu ba su da ma diploma din wasu kai ko ma nivo din kamar an ce in ka kai kan da kana da bpc wasu ba su da shi ba su da ma diploma ga na, na college sai ga an ɗauke su kuma an sa a ce a ai malaman makaranta ne kawai a bar su ta yi to wannan abun ya kawo cikas da yawa tunda wanda bai iya ilimi ba bai iya bada shi ba za a ɗora wa alhakin wannan al'amarin malam isbu eh, wa ga kula da harkar lakwal wa ga doka malam makaranta ba mai ɗaukar kanshi kana nufin gwamnati za a ɗora wa alhakin abubuwan da ke faruwa ba malaman makaranta ba ne ba ɗalibai ba ne shi ɗalibi alhaki ne ma shi zai kwana kai zama ya cika koya mishi abin da ka koya mishi shi ne za shi aiki in kai baka iya ba ka kaka son shi dalibi ya iya Nasiru kaila ya za ka fassara halin da ilimi ya samu kansa a jamhuriyar Nijar musamman ma idan aka yi la'akari da cewa kuma bangaren ku na ɗalibai kun sha gudanar da yaje-yajen kin karatu saboda wasu matsaloli da kuka koka da su matsalolin da muke da su da mushanni su ma suna da su matsalolin kuɗi wani alawus alawus da ya kamata a bayan yan lakol wayanda suka taso daga daji suka zo kasan ga nan ya mai suna karatu in kun ka wayanda suke kin ƙananan lakwaluka in ɗan kolej abun da ake bashi ga wata uku shine jika goma sha biyu in kun ka raba bai huce jika uku da rabi wata zuwa wata wanda ya ce can lise secondary shine a ce ba ya jika goma sha takwas wata uku in kun ka raba shi bai huce jika shidda shidda kowane wata mu waɗanda suke cin jami'o'i su suke da talatin da biyar kowane wata sai aka samu ana iya wata shida shekara guda ma wanda ake kudin taimakon da ake wasu wanda ake ce ma ed social wanda duka shekara ma duka duka shekara jika ɗari da hamsin yake tashi an gama shekara ha an dawo wa'annan 'yan lokuluka ba su same shi ba muna da kuma matsaloli waɗanda. muke fusanta cin abun ga jami'o'i in kun ka ɗoka yawancin mushannin mu wanda suke karanta su a cin jami'o'in nan mutane ne da an ka ɗoke su mashawartan shugaban ƙasa ko premier minister don kowane lokaci suna can suna harkokin siyasa su suna barin karantar su a wanda ake yi anan kana nufin cewa akwai karamcin malaman makarantun boko akwai karamcin mm. akwai karamcin malaman boko cikin eh, jami'o'i mm-hmm. kuma akwai kuma matsala wurin karatu in kun ka ɗoka nan cin e, e, lakkolokin secondary akwai matsaloli na gaske na e, azuzuwa na karatu wani lokaci mu cewa mun ka yanzu ba ma jini ne nema hunhunan nan da ake yi kuwa a yi maza maza a gama su saboda kan mu wanda suke karatu shi jama hakan ga su haka karatu na kwaleji na kwaleji ashana kaji irin abubuwan da ake faɗa game da matsalolin na ilimi Shin ya kuke kallon waɗannan yaje-yajen ayyuka na malaman makarantun boko da ma ɗalibai? To, eh, lalle ba iya cewa lakwal bata da matsala ƙasar Nijar, kuma kamar wada na harko ya abu ne wanda shike ya ɗan ɗauki shekaru yau. Wannan matsaloli eh, an sani dama eh, duk masu horo bisa ga wani mai su sani harkar lakwal an samu matsala shekara guda abin da yake sa an ɗauke shekaru ka a cokan matsala to babban dai abin da an matsala akwai duk kasashenmu na afirka sub muna da matsalar kuɗi tunda kun san harka abin kula akwai harka kuɗi don kuɗin da ake zuba wajen tafiya da karatu ko ya isa ko bai isa ba shi zai kawa kwanciyar hankali cikin makarantun ne ko kun babu to shekarun ga abun da ake matsala rashin kwanciyar hankali cikin karatu shi kuma in ba kwanci hankali cikin karatu ba a samun daman nazari cancantawa bisa ga kakani za a yi da karatun shi kan shi sai kullum yana kasancewa ana cancantawa bisa ga kakani za a tsaye da yaji aiki shi kuma ko da a ce kamar babu yaji aiki ya kamata a yi magana a ce shin ta yadda karatu abin da ake koya ma yara shin uwa yara wanda ake ta da karatu kakani shike da yan kungiyoyi da suke suna da nasu gani da daban da na gwamnati duk ai zamanin a ce kai wanga abu da muke ta biya muke ta koya karatu da wanga lokaci ya kamata ga ik ci gaskinta ya kamata a sauya ta shi ne ke sawa duk kasashe na duniya saboda shi haikuwar koyar karatu abu ne wanda ba a cewa wanda an kawaro duniya duk iri ɗaya ne ake ta yi ko da yaushe abu shi na yi shi na sauyawa na bar kalla mutane ana samu yara da yawa suke suna son a su makaranta eh, eh, ana kuɗin da kasashen mu suke samu a sa cikin bitumanin abin na na na birje sun zama kaɗan to wannan shi ya kawo kullum huruci na wajen harkar biya na wajen harkar allowance na yan abu makaranta na wajen karamcin ma kayan aiki wani biyu. harkar karatu baya ɗaukar ta a bar jarran fan daban a bar university daban ya kamata a yi nazarin ta gaba ɗaya daga jarran har zuwa university don ayi wannan kundi wanda shi ke zai aiki daga shekara 2014 zuwa 2024. isuf Arzika wane matsayi ne za a baiwa jamhuriyar Nijar a fannin ci gaban ilimi? An yi babban kundi na duniya wanda aka ce ma APT kama eh, eh, education Portus. Ya ya zamanto eh, harka ba da ilimi ya bayyana duniya kuma ya zama ruwan duniya gama duniya ya gama kowa da kowa duk wanda kamata shi ilimi shi wanda ma ya tsoho ya wuce shi ma a yi mishi abin da aka ce ma kurdadil kowa da kowa na kamata shi ilimi kowa da kowa sai aka ce to ya kamata a yi abin da za a ce ma education premier universal kamar duk yaro wanda cancanta shi lakwal ya kamata shi ta wanda kuma ya hita lakwal bai samu sa'an kai ga diploma ba a maido shi abin da aka ce wani ecole de seconde chance ecole de minene mai su ma sai a maido sai su karatu ai kana ga su ONG na bude lakwal inda suke dokan yara wani shekaru an hindo su da lakwal sai su ba su ilimi na sauri sauri sauri sauri aka ba su ilimi kuma sai su ce su yi sarfuka su samu kuma sarfuka ta kware to cikin wannan hali ne an ka jiba cewa lalle eh, talaka kasa kasashen da ba su da ƙarhi wajen harkar kuɗi ya kamata a samu musu wata dubara tunda kwacce sai ya ɗauki yaren al'umma duka ya ba su karatu kenan sai ya ɗauki masu ba da karatun nan ko to babu hali na cewa ana iya ɗaukan malaman makaranta yan dindindin dukansu don saboda duk inda an kai lakwal akwai malamin makaranta da za a sashi ba yaro ilimi an ce to mene ne tsarin da za a yi tsarin da an kai sai an ce to ai volontariya volontariya kamar kayan niyyar ba da kanka ka yi karanta su a baka dan tukunci eh aikin sa kai ne mm. amma ana baka dan tukunci nan shika 35 eh, sai dai nan Niger ko da an ka fara shi ba da 35 32 ne ina shi ko da rubi ne suke bada ba an dai ka ci gaba an shekara biyu ana yi sai an ka maido shi abin da aka ce ma contrat ba shekara biyu tun da 2003 na shekara biyar ana voluntaria sai an ka maido abin da aka ce ma contrat non ga aka ce ma yan contrat ne menene saukin to gwamnatin Nijar in an ce ka ba yaranka duka ilimi dukansu lalle an ka maka aiki kun baka da kuɗi amma ga abin da muka son kai ka haɗa ma yan ka in akwai masu iyawa a ba su ilimi a ba su horo na karanta suwa mai kyau na kamar malam makaranta na dindindin in so sai a ɗauke su kwantara kwantara mine ne ba biya bace za a baka duka duka amma dai za a baka dan tukuci wanda zai sa ka dan samu abin da zaka ci kaci da iyalanka amma ba wata rayuwa bace haka tunda Allah na tubi ka 42 da da rabi ba su yi mai iyalin gida mana duk da haka nan dai an kace to tahi ka kwatanta ma al'umma ka su zo su shiga amma tukuci ne za a ba bada kenan tukuicin nan ba biya ce zaka bada abin da zaka bada yalla an raba biya uku abin da kamata ka kashe inda an bari ka ɗauki malamin makaranta na dindinin an kasa maka shi uku a hudu wai dan kashi nauyi duk wadancan ka ce mutane su yahi maka sai ka ci gaba kana iya to kai wanga sauki na yanzu ita gwamnatin Nijar sai ta yi sayu ciki ba ta iya shi ma me yake nuna gwamnatin ta kasa eh, ba ta gabiyan mu yan kwantaragin ga sunan tsaye babu biya wata daya wata biyu kai gaba kansa har wata hudu kai babu biya me yasa gaba kansa an ka bari mun kai wata hudu kenan babu halin yunin wata barazana nasir mun kai la wani irin cika cikas ne waɗannan yaje-yajen ayyuka na malaman makarantun boko ke kawo muku ku bangaren ku na ɗalibai. in kun ka ɗauka shekara wata nawa ne ake karatu wata tara yanzu mun yi kusancin wata uku wata uku duka yajin aiki ne yau in mun ka saida gobe mu shanni ke ɗauka in kun ka ɗauka karshen ta za mu samu e, abin da ya kamata mu samu na horo wata tara in ba mu yi annawa mu samu na wata hudu ko na wata biyar haka shekaru suke tahiya a yau in kun ce jami'a kun iske ta abun ga 'yan makaranta 'yan makarantar da wanda suke cikin shekara na bara ko na barancan can har yanzu shekara ta bara karatun eh, na shekara baran nan ba su gama shi ba ballai su fara na shekaran ga da wuce cici kenan haka muke ta tahiya shekaru ba su gamawa in kun ka ɗoka na haka kuma ƙasa wanda suke cin kulai program abun da an ya kamata a ba su horo bai gamawa sabon shekara yanzu suna tahiya bisa haka nan kenan shine ke kawo kuma matsala bisa kan yau horon da ake ba mutum da yau in kun ka ɗoka wa'anga su sun samu horo fiye da mu yau in suna magana ku kanku kuna ji da akwai bambanci tsakaninsu da mu saboda mu saboda lokacinsu sun samu horo na kwarai ana ana biyan mushanniyar da ya kamata e matsaloli na 'yan makaranta ba su da yawa kai dai an ana nan ana biyan bukata an doke lakwar da mahimmanci me a wanga lokaci sai kuka doka yau in ba mushanni na secondary suke garaf mushanni na manya-manyan e, jami'o'i ko kun mu kan kan mu talibai mu ce da matsalolin mu wa'anda kun matsalolin matsaloli ne wa'anda dole sai an biya muna E, sai an shahe muna idanu saboda mu yi karatu tunda wanda ke tambaya aji na karatu kun san dai in babu aji ba a zancen karatu wanda ke ce a biya ma mushen shi bukatun shi saboda ya zo ya ba shi horo in babu mushe ana karatu ba a karatu abubuwa ne waɗanda dole sai an biya bukacinsu saboda a samu horo a yi karatu. A hima ya gwamnati take kallon waɗannan matsalolin da aka bayyana cewa su ne ke hana gudu ga ci gaban ilimi a jamhuriyar Nijar. Abin da doka ta ta wace mu shine in kungiya ta aje abin ta ai tattaunawa saboda a samu a Amma na dan kwatanta ma shi bisa harka komi ka gani zaccen kuɗi ne kuma ƙasar ga kowa ya san ba ƙasar Nijar ɗaya ba. Kowa ya san duka ƙasashen duniya suna fuskantar karamcin kuɗi bisa ga abin da kwa saba samu eh, abin da ya faru bana eh, lokacin a ne da an ka election ciki wato shekara ce da aka shirya zaɓen na to lokaci ana zaɓen kusa wani lokaci babu hankali kwarai bisa ga bariki ba lakwal ita kaɗai ba don ku har mars ana cikin election ko da aka ƙara election da abin da kuɗin da aka zuba cikin election da kuma matsalar kuɗin da ka shigo a Britain daga ina ne daga harka empone duwan da kuma wasu abubuwa da ake saida a ƙasashen wanda suke sun haɗi ba su ba su kuɗi kenan wajen samun cikin limanin gwamnati gwamnati bai samu isasshen kuɗi ba a bankin bana an ka zo an ka je deja an ka tar da eh, avril a rere kaman rashin biyan abu yan kwantaragi na nace muku kwantaragi abu ne ake tura ne ake koce jaha takarda ce aka ce a ce ku biya cikin abin da kuka samu cikin limanin ku biya abinkin kaza in ka ɗauki kaman eh, abin talabiri miliyar guda da miliyan ɗari shidda kowane wata kun san da ku da wuya a cikin betemanin abin talaberi sun tattara wannan kuɗi ko da a ce kawai wannan aiki kawai za su yi don shi ya kawo wannan matsala an ka fahi eh, an ka shiga ƙarshen vacancy eh, ƙarshen abin a shekarar karatu ba a biya ba yan eh, kwantaragi watanni da yawa kuma gwamnati ta nemi kuɗi ta biya wannan abun watanni don kuma muna cikin kuɗin ba su shigowa wadda ya kama saboda babu eh, abin fetur wasu abubuwan da ba su kuɗi ba su shigowa saboda kuma abin duwan da wani abin empo kuɗi ba shigowa wa wani lokaci kuma ana son kuɗi da yawa masu ɗin biyawa saboda ayi fuskancin abin harkar tsaro kuma ga zancen abin ka biya hada haka na aka eh, samu aka rage an biya ma kuma dai ka tsoro ba ta kare ba kuma ana cikin wajen kan shekara kuɗin da ya ba shuga kamar wanda ya kamata a isa shi amma ban tsammani ko wace gwamnati ta duniya ce za ta dibi haka nan daga kuɗi a ta kidiya saboda mi saboda mi za a za a kin abin ga za a kin za a kin biyan su yanzu mi gwamnati take nan da yi na ganin ta ciwo kan wannan yanzu abin da gwamnati ta ce shine ta ce ma abin ga wannan matsala ta yi wani tsari wanda shike Ka nan kan sabon shekara za ta ciyo kan wannan abin da a kamar watanni biyu wanda suke kamar talabiri da zandar da wasu dosu wanda suke ba a basu ba hawan wanga lokaci da muke kai maka misali wata uku wanda a cikin wasu bankukuna na na ga kenan kowane kashe wata dai insha Allah kowa za a biya shi eh, Yusuf Arzika ya malaman makaranta suka ji da wannan alƙawarin da gwamnati ta ɗauka na soma biyan albashin malaman makarantun na boko a tattauna da kuka soma da ita da kaji shi na zancen mun ce a biya eh, albashi wanda ake biyan bashi wanga waɗanga yarjejeniya da ce maka wanga koke-koken mu mm. ba sabin koke-koke alkawulla na da sun kai ta ɗauka sun kake cikawa sun ɗauka ba su cika mun ka zo muka ce to mun ƙara muku aji an ka sa hannu takarda ta fari sunanta protocol d'accord shine kamar takarda ta sa hannu ta ce an yarjejeniya an shirya wa'adi kaza haka gwamnati na yin kaza haka wa'adi kaza haka gwamnati na yin kaza haka na hakkin wanda bai bamu ba da zai cika mana shi wa'adin nan sai ya zo baka cika ba yanzu sai a zo a ce to bari za mu baku sa'a kuma amma waga sa'a da za mu baku ta a ƙara wa'adi me sunanta tunda waccan ta fari sunanta protocol wato abinda ku amince da shi ba shine ba da wani sabon wa'adi ba wa'adi na abin da shi akwai wani wa'adin wanda ba mu da shi akwai kuma wasu abubuwa wanda sun ke ba da yanzu kamar da sun suka ce ari ari ran ka san shi sun ka fara shi wato bashi albashi bashi da suka biyan mu mm. da muka biyan su mm. mun ka ce musu akwai malaman kanta da wata uku yau wasu an kore su da gidajen su wasu ba su da abinci ba su da magani ba su da sutura amma da kan duk mun ka ce su talakwal ta hiyar su kai don cewa yalla su da mu zo mu yi yarjejeniya da su mm. sai ka iske abin a doka ba a cika a doka ba a cika wato kun yi su a biya mun ka kawo yin wato taken mun ka ce abiya bashi watan ga in yan mutu ba ma taken ke ba abiya bashi in wanga wata yan mutu ai ba su ka biya ga lokaci ba ko da sun biya kullun da latina kullun da latina sun ka biya sai mun ka ce wanga latti mun da a ce muna mun kace ai lattin mm-hmm. menene latti a kai shi desambar desambar kwana goma sha biyar ga wata amma a biya a rere duka yanzu yanzu tun da shi wanga biyan da suka yanzu na November barka gani ba sun ce suna biya daidai November ba to sa ido ka gani ta November ka ganin ana biya sa an yi lattin nan to yanzu sai mun kace to gaskiya ku biya a rere tun da in mun ka sa muku bashi ko bashi ka san kai sayo shi za su biyan shi akalla akalla sai Mars watan watan wata na uku na sabon shekara a biya a rere ba su da yawa kwarai a rere nan ba su da yawa a shahi bashi a ruhe rami in so su yanzu a rika biya wata duka in ya mutu amma suna magana cewa gwamnati ba ta da kuɗin da za ta biya muku banki ka bari kai ka banki mun kace su gani sun kace a ah, wallahi wurin kun yi nazari na kware lalle muna kiran banki tunda sun sha taimaka mana wurin biyan yan kwantarage mu ce mu bankukuka su biya waɗannan arere mu za mu biyan ina matsala take tunda ba cikin talmani mali gwamnati na tsaida tsakanin ku na kuma gwamnati kuke mun kace to ku kane su yau ga yau ku ɗauke mu ta wurin prime minister mu ta mu yi magana shi kira bankin nan su yi yarjejeniya ko da yarjejeniya mun ga sun fara mun san dai an kama hanya yanzu dai ana iya cewa an tashi baran baran tsakanin sun a'a tun jiya mu sa hannu mu ce mun da mun dage yajin aiki kuma mu ba mu a ba Nasir Munkaila yaushe ke ganin za a samu masala game da halin da ilimi ya samu kansa a jamhuriyar ta Nijar mu abun da muke nema nan shine su shirya saboda mu mu mu komo mu haram karatu karatu mu ba ta yiwa mu ce mu ba mu goyon bayan mu shanni mu tunda mu da su muke tare mu muka san wahalar da suke jiki suna ciro honuka wataran wanda kura ita kaɗai mata isa mu ɗoka muke karatu muke muna iya yi hankurin shi me su tsaye suke tun hwarawan karatu sai ƙarshe cin hawar wadda kura ita kaɗai ta isa kin wanga sanyi kenan biyan da ake ba su an yi wata uku wata hudu ba a biya su mutane ne waɗanda suna da iyalai ba ta wa a ce mu ba mu goyon bayan su mu muna goyon bayan su kuma muna kira da babban murya da a samu matsalolin su mahila To a hima da yake an tashi baram-baram tsakaninku da kungiyoyin malaman makarantun boko a tattauna da kuka soma da su, ya za ku tunkari wannan al'amarin na ya jajen ayyuka na malaman na makarantun boko? Lalle zancen banki, banki wannan mahazaman kansu ne, gwamnati ba ta ba iya ba wasu asus umuri ta ce e kaza, su ma yanzu na za'a da su in sun ga na gyara su su yi. Don ba abu ne na gwamnati ba wanda za an ce musu ai da sun biya inda inda wurin gwamnati ai da sun biya don su ma za su diba su gani ai kwantara ta 'yan sandika suka kwantara da 'yan bankin na asus. su ko capital fin ko wani abu da kuma wani abubuwa wanda suka sun sa abin da a cikin kwantar suka yi tsakanin su da su kenan mu a ce aka a tai a gansu in sun amince me ba mu iya cewa amince za su da kasuwa ce suka suma in sun ga cikin yarje ne akwai abin da gyara su yar in ba su yarda ba ku tuntube yan bankin ba ku ji me za su ta game da waɗannan aka ce a tuntube su me abin da aka kwatanta musu mm. kai ba a ta shawara ana cakul ana yi ta yuka ga wuya me kake nufi kaman eh, in kun diba ai a sandika dai ana cewa to tunda an fara mm. tattaunawa ba da dage yaji aiki mm. kun ta ce musu a dage yaji saboda a samu ai tattaunawa cikin nazari cikin nisha'a duk kasar duniya ana yaji aiki na ƴan lakwada na yaji aiki na abanga amma duk kasar duniya da tattaunawa na ya kamata a so duk kasar duniya hawan kujerar naki bai taba bada bai taba ka sakamakon sakamako da wani lokaci To jama'a duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su na farko dai akwai Ashana Hima darakta a ofishin ministan da ke kula da ilimi a matakin farko sai kuma Isuf Arzika mamba a haɗakar wasu ƙungiyoyin malaman makarantun boko da ake kira COS akwai kuma Nasiru Munkaila ɗaya daga cikin ɗalibai a jamhuriyar Nijar. A madadin su da Nasiru Tankari da ya haɗa mana sauti, ni Yusuf Abdullahi nake cire ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To Yusuf Abdullahi sanne da kokari. Ah, kun faji tattaunawa Safinatu da Maryam. Mm. eh to amma bari yanzu sai mu ce to Allah ya sa hakan da aka yi ko kuma waɗanda abin ya shafa Allah ya sa sun ji sannan kuma Allah ya sa mu ji gyara ya fito daga eh, baya insha Allah sannan za mu ci gaba da bibiyar mai halin ilimin yake ciki musamman da suke dan cikin wannan maganan yajin aiki yau mm. yajin aiki gobe kamar zai kare mm. amma sai abu ya faskara to bari mu sake koma da farko ɗazu mun faro magana sai aka katse eh, lokaci maganar eh, given tuesday ranar bayarwa ko yin kyauta rana ce da aka kebe don jan hankalin jama'a don su rika ba bayar da eh, yin kyauta dai ana eh, su bayar da eh, sadaka ne yana dai da kyau kuma kafofin kamar wata magana ce da Hausawa ke cewa ai alherin danko ne ko ba ya faduwa kasa ba ne ya kwaso wani abu haka ne haka ne to amma mare ne aka yi wannan abun ya fito ne irin kin sa za ce majalisar ɗinkin duniya ta yi kaza wannan daga wannan kamar kafofin sadarwa ne su suka ba shi karfi mm. aka kowane November watan Nuwambar karshen talatan kowane nuwamba eh, eh. ta nuwamba talata ko wanda karshen eh, eh, watan eh nuwamba eh shine aka kebe dan a wannan mutane kowa a ba kai kyauta oh wato matasa suka faro shi da social media haka eh Maryam ni baki ga mun jiya ba ai eh ni ma da yau na zo da yau na zo da gata ki dan mika mata yanzu ma ai wata bace ba ba ba shi ma yanzu gaskiya kan bai bace ba <laughs> to jama'a rika yi ana kyautatawa eh akwai wani ah, abu da na karanta ko kowa mm. barin faɗi shi kowa ah, za a karu aka ce ka kyautata wa mutane ka kuma mm. kyautata wa kanka mm. ya zamanto a sanadiyar ka wani ya samu kwarin gwiwa kada ya zamanto dalilin ka wani ya shiga <laughs> bakin ciki to haka yake to yanzu a da <laughs> Maryam Bashir Bagaji da Safina ta Sada so sai Daniel Brown wanda ya ba da umarnin shirin da ma Fasil wanda yake taya shi aiki sai kuma Tara Wali injiniyan mu ne ni Usman Kabaran ke cewa sai Allah ya kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki